Un bon week-end à vous tous et à la prochaine. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a uku ga watan Maris na shekarar 2023. Bayan labaran duniya za a ji cewa jam'iyyar APC ta dakatar da shugabanta na jihar Nejan Nigeria saboda zargin yi ma jam'iyyar zagon ƙasa amma kuma ya musanta. sannan za a ji cewa shugaba muhammadu buhari na nigeria ya ziyarci jihar borno don jajanta wa 'yan kasuwa da ibtila'in gobara ya yi musu barna kamar kowace ranar juma'a za a ji shirin yanayi da mahalli na aisha ma'azu amma kafin nan ga maryam da halin da duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A wannan makon a Kazakhstan da Uzbekistan, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya lura cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta haifar da fargaba sosai a yankin da ke ci gaba da yin taka tsantsan da manufofin Rasha. Idan wata ƙasa mai ƙarfi na ƙoƙarin mamaye iyakokin makwabciyarta da ƙarfin tuwo, to me zai hana ta yin hakan ga wasu ƙasashen a cewarsa. blinken ya bayyana cewa taimakon da amurka ta ba ukraine ya taimaka wajen hana wasu kasashe fadawa tarkon mamayar iyakoki amma wasu manazarta sun ce duk da cewa kasashe na amincewa da ra'ayoyin amurka har yanzu akwai ayar tambaya game da kudirin amurka akan bunƙasa dangantakar tattalin arziki da makamashi a yankin da kuma rashin tabbas game da manufofin amurkar a afghanistan barakar da ake samu tsakanin kasashen yammacin duniya da rasha a kan yakin ukraine ta hana a cimma matsaya a taron ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe ashirin da ake kira g20 yayin da bangarorin biyu ke zargin juna da hannu a rikicin wata sanarwa da inda ta fitar a ƙarshen taron a jiya alhamis ta ce galibin mambobin kungiyar sun yi allah wadai da yakin da ake yi a ukraine sun kuma jaddada cewa yana kawo wahala sosai ga jama'a da kuma ƙara taɓarɓarar da harkokin tattalin arziki a duniya. Ministan harkokin wajen India Subrahmanyam Jaishankar ya ce taron da aka yi a birnin New Delhi ya kasa kai ga cimma matsayar haɗin gwiwa saboda mabambantan ra'ayoyin da aka samu game da yakin da ake yi a Ukraine. Ƙasashen yammacin duniya sun ce sun sake kama wani jirgin ruwan dakon haramtattun makaman Iran. Karo na bakwai kenan cikin watanni uku da suka wuce. Kaman wanda Birtaniya ta sanar a jiya Alhamis ya faru ne a watan da ya gabata a mashigin tekun Oman. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce ta fara bin diddigin jirgin na Iran ne a ranar 23 ga watan Fabrairu, a lokacin da ta lura jirgin na gudu sosai a cikin duhun dare. daga nan sai sojojin ruwan kasar suka shiga jirgin bayan da waɗanda ake zaton masu safara ne da farko suka yi watsi da kiran da sojojin ruwan birtaniyar suka yi masu kuma suka yi ƙoƙarin komawa yankin ruwan iran to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku mu na farko. Jam'iyyar APC ta dakatar da shugabanta na jihar Nejan Najeriya saboda zargin yi ma jam'iyyar zagon Kasa, amma ya musanta. Mustapha Nasiru Batsari na dauke da ƙarin bayani. Bayan kammala zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya, a yanzu haka dai wata mummunar baraka ta kunno kai a cikin jam'iyyar apc a jihar niger da ke arewa maso tsakiyar ƙasar. apc dai ita ce ta samu ƙuri'u mafi yawa a zaben shugaban ƙasa na ranar 25 ga watan fabrairu to amma ta rasa kujerar sanata guda da kuma 'yan majalisar wakilai guda uku a ciki har da mai wakiltar mazaɓar cancaga wato fadar gwamnatin jihar Niger. A yanzu dai APC ta sanar da dakatar da shugabanta na jihar Niger Honorable Halliru Jikan Toro daga zama memba na jam'iyyar a matakin gunduma. Abdullahi Ahmad ya gode shine shugaban jam'iyyar ta APC a matakin gundumar Kashani ta yankin karamar hukumar agwara wato gundumar da shi shugaban apc na jiha ya fito a wani taron manema labarai amina ya ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda samun shi da laifin yi ma jam'iyyarsu ta apc zagon ƙasa mu a matsayinmu na ciyaman na kashi wadda esco wu gaba ɗaya wa'inda ke bayana mun dakatar da ciyaman namu na state a jam'iyyar apc haliru jikan toro saboda ba shi muna adalci ciki saboda dalili kuwa mun zo nan wurin maganar zaɓe lokaci ya yi bai taɓa attendant mu ya ce a'a menene shawarorinmu menene game da batun ya za mu yi batun zaɓe ya za mu yi babu abin da ya ce muna sannan ya zo ma ranar zaɓe still bai kira mu ba bai ce muna komi ba sannan mun zo wurin zaɓe ma mu abin da ya ƙara mu takaici ma ya ɓata muna rai an zo wurin zaɓe a mazaɓan mu ma an kashe mu. To Sha'aibu Usman Gado shine sakataren APC a ƙaramar hukumar Umar Agwara ya ce suna sane da laifuffukan shugaban APC na jihar Niger. Mun san da haka da dadewa. domin mun zauna da shi daban-daban muna gaya mai ga abun da magoya yaran yaranka suke yi suna muna antipati wasu ma sun ba fatin gaba daya kuma duk inda suka tafi suna magana cewa ne ai da umarninka suke yi. Da shugaban APC na jihar Niger Honorable Halliru Jikan Toro ya yi watsi da wannan mataki sannan ya musanta zargin cewa yana yi ma apc zagon ƙasa. wanda suka ce sun kawo korafin wasu abubuwa da suke gani su a nasu gani da kuma suke faɗin cewa wai sun dakatar da ni nasu magana kenan amma menene hujjansu wannan ba gaskiya bane waɗanda suke faɗin cewa yara na ne to idan ka dube su a siyasance ba yara na bane waɗannan da suka ce sun dakatar da kai a dokance na jam'iyya suna da hurumin dakatar da kai eh suna da shi ba su da shi saboda idan suna da hujja to suna iya kawo wasu rubutu a rubuce saboda ni zaɓe na an kai so ba za ka tashi kai tsaye kai ka ce ka dakatar da ni haka nan ba. Yanzu me matsayinka da su za ka neme su ne ko ko ya za ku yi da su? Ko ban neme su ba ni na san akwai wanda za su neme su a nan yankin agwara local government. Wannan dambarwa dai tana zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin komawa rumfunar zaɓe domin kada ƙuri'ar zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi al'amarin da masana harkokin siyasa ke ganin tabbas apc na da jan aiki a gabanta a jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria A gaida Mustapha Nasir Batsari. Yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya. A wannan makon gwamnatin Biden ta ba da sanarwar kafa wani kwamiti da ɗaukar ƙarin matakai na kawar da sanya ƙananan yara aikin ƙarfi bayan da a kwanan nan jaridar New York Times ta wallafa wani rahoto da ke cewa an samu ƙaruwar sanya yara baƙin haure ayyukan ƙarfi da suka saba doka a Amurka. da kuma sakamakon wani bincike akan ayyukan ƙananan yara bakin haure. A ranar Litinin ma'aikatar kwadago ta Amurka ta ba da rahoton cewa an samu karuwar saba dokar da ke kare yara daga ayyukan karfi da kashi saba'in cikin 100 tun daga shekarar 2018 kuma kusan kamfanoni 835 suka keta dokokin aiki na yara a shekarar 2022. kowane yaro a ƙasar nan ko ma a wani hali yake ciki ya cancanci kariya da kulawa kamar yadda za mu so a yi wa 'ya'yanmu a cewar sakataren ma'aikatar lafiya da ayyukan jama'a xavier basera a cikin wata sanarwa da ya tura wa manema labarai ba amurkiya cindy mccain ita ce za ta karbi ragamar jagorancin hukumar samar da abinci ta duniya da ake kira wfp a takaice yayin da daraktan hukumar na yanzu david beasley zai sauka daga mukamin a wata mai zuwa a sanarwar naɗin da aka fidda a jiya alhamis sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da babban daraktan hukumar abinci da noma da ake kira fao a takaice kudon jiu sun ce ms mccain 'yar fafutukar kare haƙoƙin bil'adama tana da daɗaɗɗen tarihin ba marasa ƙarfi dama ta hanyar ayyukanta na jinƙai da kyautata rayuwar jama'a. McCain dai sananniyar 'yar jam'iyyar Republican ce wadda a halin yanzu ita ce jakadiyar Amurka a hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya a Rome da suka hada da hukumar FAO da WFP da kuma asusun bunƙasa noma na ƙasa da ƙasa. Cindy dai ita ce matar sanatan jihar Arizona John McCain. wanda ya rasu sanadiyar cutar sankaran kwakwalwa a watan agustan shekarar 2018 a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na nigeria ya ziyarci jihar Borno don jajantawa 'yan kasuwa da itila'in gobara ya yi musu barna da kuma kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta aiwatar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ziyarci jihar Borno don jajantawa 'yan kasuwa da ibtila'in gobara ya shafa da kuma kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta yi da ma sansanin wutan nan da gwamnatin tarayya ta samar. Bayan isowar shugaba Muhammadu Buhari ne ya ziyarci fada mai martaba Shehu Borno Alhaji Abubakar Umar Garbe El Kalmi inda ya shaida masa cewa ya zo ne don jajanta ma 'yan kasuwa da ibtila'in gobara ya shafa da kuma kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar. Daga nan dai shugaba muhammadu buhari ya buɗe ta titi da gwamnan jihar borno professor bagana umar zulmi shimfiɗa da ake kira amadu bellewe da kuma wata titi da ake kira shehu sanda kyari a lafiya da kuma Magurum road sannan shugaban ya shiga kasuwar litinin inda suka zaka don ganewa idanunsu irin gobarar da aka taka inda hukumar shi arewa maso gabacin najeriya ta tallafa ma nan 'yan kasuwa da buhunan shinkafa dubu ashirin shugaba muhammadu buhari ya kuma ziyarci tashan mama inda gwamnan jihar borno professor bagana umar zun ya gina wata katafariyar kasuwa na kasa da kasa da ake kira tashan bama sannan shugaban ya shiga asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri inda ya kaddamar da gidajen likitoci yayin da kuma shugaban ya zarce zuwa titin bolori inda gwamnatin jihar borno ta sake shimfiɗa wata titi sannan shugaban ya zo shi na kaddamar da wannan sansani da za su samar da lantarki a jihar borno da ta kasance kuma irin da na farko a arewacin najeriya gama abin da shugaba muhammadu buhari ke cewa tackling power sector problem and interrupted power supply. Ya ce mu ta ɗaura ɗamara don ta magance matsalar wutar lantarki da shirinta na samar da wutar lantarki da ba a katsewa da ci gaban rayuwar 'yan Najeriya. We have worked hard to fulfill our promise. Ya ce mun yi aiki tukuru don mu inganta alƙawuranmu kuma mun yi nasarar shimfiɗa wannan tubali da muka shimfiɗa wajen farfado da harkokin ci gaban ƙasa a Maiduguri da kuma kewayensa. I want to commend the NNPC Limited followed my directive to ensure immediate restoration. Ya ce ina so in yaba ma hukumar NNPC don bin wannan umarni na na tabbatar cewa nan da nan an samar da wutar lantarki mai ɗorewa a garin Maiduguri. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor gana Umar Zulum cewa ya yi. I'd like to first of all thank you and reaffirm our unloyed loyalty, support and cooperation to the federal government of Nigeria. Farkon farawa ina so in gode maka da kuma goyon bayanka da tabbatar maka da cewa muna tare da gwamnatin tare tarayya shugabancinka. Over the first years, the Boko Haram insurgents had attacked power supply lines along Maiduguri Damaturu and Maiduguri Damboadio roads, leading to complete blackout in the city of Maiduguri and its environs and crippling the economy Ya ce a shekarun da suka wuce, ayan kungiyar Boko Haram sun kai hari kan wutan mu ya tashi da garin Maiduguri zuwa Damaturu da kuma Maiduguri zuwa Dambuwa wanda ya bar mutanen mu cikin duhu a garin Maiduguri da kewayensa da kuma gurguta harkokin tattalin kasa a wannan yanki. Da komai Alhaji Melikari ke cewa ne game da wannan sansani da aka bude na yau. Eh, abin da ya faru shine da aka ga bala'in da ya fada Maiduguri mai gida shugaba Buhari Allah ya kyauta mishi shi ma ah, ya ba mu umarni cewa yadda za mu yi mai dabarun da za mu yi za a shigo da wuta ta cikin garin nan ba tare da ana tsoron abin da zai faru da ita in za a ɗauko ta daga wani wuri shi sa muka kama hanya muka yi design muka ba da kwangila aka yi ayyukan da ya tabbata kuma yau Allah ya kawo mu ranar da yanzu wannan Eh, injin din Allah sa ta tashi eh, kuma za ta bada eh, kilowatt 32 kuma nan zuwa ba da dadewa ba za mu cika ta zuwa ta zama 50. Tuni dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya samu rakiyar zababbin mataimakin shugaban kasa Alhaji Kashin Shatima da Inspector General din 'yan sandan kasar da ministoci da 'yan majalisu Haruna Dauda Biyu. Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci goma sha shida ashirin da kuma talatin A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Kafin mu kai ga mu na gaba mu shakata da wannan waƙar. haƙuri wani hakika wani zai ina ta waka sai sun dena wai ni ne waka ne suna ta gogar zana kai duka na jin su hakan wai tsakani ne in sauraron zance na kai ka bani baiwar waka ka wangude an hota ta aya Allah na gode hakan da kai mun bar raina ba na dai turin kura din nauyi nan neman hakkina mai yaran mota domin in taimaki kaina hakan wataran in ba motar zan yi a taɓa watanin in na samu wataran ba zan samu ba yau ne auren aibani ne ba Itin ina yaro na mutuna yau na zama babba magana jari ce kusa ne ba zagi na yi ba duk abin da ka shuka ka sane shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta ba za ya hana ba in na yi muku laifi kusa ne ba san raina ba in ka cutan babbana ba za ya bari ba har ka takan waka a nan ne na ilmanta na gamo da mutane muiya har masu ɗaunata yan siyasar ƙasata masu kake gidan sarauta aya cikin ƙasata wasu ƙasashen na kai ninta sauraro Allah na gode wa ziljalalu sarki banina yanzu ka ban nubin masoya masu sauraron zance na kai ka bani baiwar waka kawan kuɗe in hau mota ta Allah na gode hakan da kai mun bar raina ba na dai turin kura da nauyi nan neman hakkina mai yaran mota domin in taimaki kaina hakan wata rauni mitar zan yi a caɓa watanin in na samu wataran ba zan samu ba in yau ni ne wataran alfani ne ba zama magana jari ce kusa ne ba zagi ne shuka sane shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na yi muku laifi sane ba san raina ba in ka cutar babbana ba za ya bari ba harka ta kan waka a nan ne na ilmanta mai gamo da mutane makiya har masu ta 'yan siyasar ƙasa ta masu kake gidan sarauta cikin ƙasata rozu ƙasashen da aka yi ninta akwai masu zangani na su ban aiki na fahimta akwai masu bebiyata idan sharri na mugunta in na yi haka ta gobe abin ne ko in dasa shuka sai a sassare ta ko da ban sai a jujjuya sani in taka domin in rubuta to har yanzu ina nan na ni tarkon bai kama ba duk da na san da amma ba zan nuna ba Allah na gode ma alhamdulillah sarki rabuwa in ji garkuwa garkuwa da abin da waya ayya madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabata mana da shirin yanayi da mahalli. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Masana harkar yanayi suna bayyana irin illar da wasu ma'adanai suke haifarwa ga lafiyar ɗan adam dabbobi tsirrai da mashi kansu halin ta yadda yake dawowa ya cutar da al'umma kamar yadda a cikin shirin da ya gabata malam ilyasu bubakar wani mamba na wata kungiya a nijar wacce ta yi nasarar dakatar da ayyukan wani kamfani mai haƙar uranium mallakin kanada ya bayyana mana. To yau za a ji irin matsalar da haƙar wannan ma'adani na uranium ba tare da ɗaukan matakan kariya ba yake iya haifarwa. kaman abin da ake sun ba ɗauki matakin ne tun kusa a yanzu dai zancen da ake akwai kominata da ta rufe kuma ana ta sabon milin dutsi da abubuwan da suke kunshe da wannan sanadarin da yake iya yin illa ga rayuwa ɗan adam kuma da suke a wannan kusan wajen agadas ko kuma a arnit wuri ne wanda ake iska ko da yaushe don ko wannan iska ba nan ɗaya abin yake iya shahawa iska yana iya ɗauka wannan eh, sinadarin mai guba ya je da shi a wani wuri da yawa ba ma Nijar ba har wasu ƙasashe inda duka iskan yake iya zuwa kuma ai kun san iska abu ne wanda yau sai gan shi yayi gabas gobe ka gan shi yayi yamma guji ka gan shi yayi kadu ji za ka gan shi yayi kudu kenan duk wajen da ke da kewaye a wannan wurin ba wanda yake da tabbatin wannan abin ba zai shahe shi ba na biyu kuma a wurin da ake rayuwa nan ne mutane suke shan ruwa to ana kyautata idan babu taka tsantsan a tahiyar da wannan aiki wannan guba tana iya tahiya ta garwayu da ruwan da yan adam suke umarni da su da kuma dabbobi suke umarni da su kenan da rayuwa akwai barazana ga rayuwar dan adam akwai barazana ga rayuwar dabba akwai barazana ga rayuwar ice ku duk abin da aka yi da wannan ruwan wannan matsalar za ta shahe shi wani irin matakai ne ya dace gwamnati ta mai da hankali a kai idan irin waɗannan kamfanonin sun tunkare ta shi Nijar kasa ce kamar duk ƙasashe na duniya an shata dokoki akwai kudurorin dokoki wanda suka ce ga yanda ya kamata a tafi da wannan aiki kuma ga yanda ya kamata a kula da mahalli na tahiya yau da kullum kamar ka ɗauka ya kamata a ce kayan a aikin an shi an yi bincike an kafa abun na gwaji kamar a ce yanzu a wannan wurin ga lokacin da tunda akwai lokacin da bai kai ba dodai wanda zai cutar da mutane akwai kuma lokacin da zai huce adadin da ya kamata ya cutar da mutane ina ya kamata a aza waɗannan abin da suke ce ma station de reference a zandibar a kullum ya kai daidai inda ya kamata ya cutar ma dan adam gina a ɗaga mutane da wannan wurin da suke ko kuma a bai kai ba ya zama ana bi. injiniya rabiu haruna ya yi bayani ne akan yadda suke gudanar da ayyukansu na sa ido domin tabbatar da cewa mahukunta sun fahimci matakan da ya dace su ɗauka wajen tabbatar da lafiyar muhalli kaɗan daga cikin ayyukan da muka yi shine wanda muka ziyarci wasu wurare kuma mu tabbata mu haɗa ƙwararru mu samu cikakkun bayanai don mu ba shugabanni da mahukunta shawarwari don a yi abin da ya kamata mafi yawan ayyukan da muka yi duk muna tuntuɓar shugabanni ne ta hanyar da mukan gana da su ta gaba da gaba mu kuma gabatar musu da mu ba tare da mun shiga wasu kafafe ba ko mun yayata duk abubuwan don ba su shawara kuma ta cikin hanyar da za su yarda kuma su fahimta kuma kusan shekara uku na wannan wannan tafiyar zan ce miki mun samu nasarori sosai wajen ba wa shugabanni particularly kamar gwamnatin jihar kano shawara akan yadda za a yi wasu abubuwa da yawa na lokacin da muka gana ma da shi jagoran jihar kano da wasu shawarori da muka bashi akan abin da ya shafi muhalli da ino a gidan zu da sauransu da illolin da suke tattare da rashin kyautata muhalli ya yi murna kwarai daga shi don a lokacin ya nuna mana cewar ma da ana samun kwararru da mutane wanda idan gwamnati ta so ta yi wani abu suna zuwa suna ba ta shawara ai da an daɗa samun ci gaba da kuma kyautata al'adu. al'amura da kuma zamantakewa da samar da kyakkyawan muhalli da bangarori da abubuwan more rayuwa da kyau za mu ci gaba da bada shawarwari mu tabbatar da cewa an samu zamantakewa da kuma muhalli mai kyau a jihar mu ta Kano da kuma ƙasa baki ɗaya. shi kuma injiniya haya ahmad shugaban development association for renewable energies ya mai da hankali ne kan irin rawar da 'yan kasuwa za su iya takawa wajen rage iskar carbon a cikin muhalli da kuma irin roman da ke tattare da yin haka. sai an fadakar da su awareness and sensitization yan ka fahimci abin da ake shiga wata kuma ba su fahimci kuma irin duki da za a samu daga irin waɗannan matakan da za a ɗauka ba idan kasuwa san ne da kawai alal misali sai abu yau naira ɗari isa naira ɗari da hamsin ya samu riba naira hamsin ki ya samu riba nan kai tsaye wannan kuma mataki ne za a ɗauka alal misali dai mu ɗauka wajen girki inda Ya san da ake girki da itace da hayaki da ke fitowa alal misali mun fitar da wani murhu wanda yake rage yawan hayakin da yawan kicin da ake konawa har zuwa kashi tamanin bisa ɗari an lissafa su in ana amfani da wannan murwa duk shekara akwai adadin hayakin da yake ragewa in aka kwatanta da murwan gargajiya kan duwatsu duk shekara in an yi lissafi ana ba da wannan kudaden wanda ake kira carbon credit to yan kasuwan ba su fahimci wannan ba ka ce musu za ka zuba kuɗi Ba alal misali murhun nan ba za ka sai shi a kasuwa a ce kusan dubu talatin ne amma muna son ka sayarwa masu amfani da shi dubu goma kai sauran kuɗin ka dubu ishirin din nan za a baka karshen shekara kuma ba shekara ɗaya ba duk shekara sa shekara biyu ma ka mai da kuɗin ka sauran shekaru na kuma shekaru goma sha biyar ko ishirin ma za dinga samun wannan kuɗaɗen. mai sauraro da haka ne kuma za mu naɗa tabarmar shirin yanayi da muhalli na wannan mako sai zuwa makon gobe idan allah ya mana aran rai a sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Malama Aisha da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma manfa a takaice. A wannan makon a Kazakhstan da Uzbekistan, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya lura cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta haifar da fargaba sosai a yankin da ke ci gaba da yin takatsantsan da manufofin Moscow. Idan wata ƙasa mai ƙarfi na ƙoƙarin mamaye iyakokin makwabciyarta da ƙarfin tuwo, to me zai hana ta yin hakan ga wasu ƙasashen a cewarsa? Blinken ya bayyana cewa taimakon da Amurka ta ba Ukraine ya taimaka wajen hana wasu ƙasashe fadawa tarkon mamayar iyakoki. Barakar da aka samu tsakanin ƙasashen yammacin duniya da Rasha akan yakin Ukraine ta hana a cimma matsaya a taron ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe 20 da ake kira G20 a takaice yayin da bangarorin biyu ke zargin juna da hannu a rikicin. Wata sanarwa da India ta fitar a ƙarshen taron a jiya Alhamis ta ce galibin mambobin kungiyar sun yi Allah wadai da yakin da ake yi a Ukraine sun kuma jaddada cewa ya kawo wahala sosai ga jama'a. Thomas sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Ya zama da dukkan waɗanda suka ba da gudumawa ga nasarar wannan shirin. Musamman ma Maryam Dauda da ta karanto mana labarai. Sai kuma Salman Abo da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.